بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد شيء قبل درس من كتاب الخشوع في الصلاة نا ابن رجب الحنبلي الله يجزاه رحمه قال هنا بياني akan hanyoyi da ya kamata wato mai sallah ya bi domin samun khushu'i a cikin sallah wanda mala yake bayani akan gaba na hudu wato kawar da dukkan waɗansu abubuwa da za su shagaltar da mutum a cikin sallar shi to mas'alolin da ke ƙarƙashin haka shi mala yake bayani a kai mun ji mas'ala ta farko da malam ya ce ba a so mutum ya zama ya yi sallah yana cikin matsi na abaibai guda uku ma'ana matsi na yunwa matsi na jin bayan gida matsi na fitsari in dai kana jin su to ka je kai sallah kai ko da an kai kai yi su ba so ka shiga cikin sallah kana tare da wannan damuwar mun ji wannan sun da ya gabata za mu tashi a gaba na biyu shafi na goma sha tara shafi na goma sha tara a gaba na biyu shine ba daga tsakiyar shafin paragraph na biyu kenan ya ce ta akhiru salati inda shidadil harri na daga cikin matsalar da ke wannan da ake so shine jinkirta sallah a lokacin da zafi ya tsanani ana tsananin zafi to kar a ce za a fito a sallah a tsakiyar ranar nan a wahala wasu ma za ga ba za su sallah cikin natsuwa ba gaskiya ba laifi bane a dan jira rana ta sanyi an gane ko malai ce ittafaqa al ha ala izalati kulli ma ya al-khushu malamai masana sun yi ittifaki akan kawar da duk abin da zai iya musguna khushu'i ma'ana ya kawo tasgaro akan samuwar kushi a cikin sallah yace akhdan min adillati shar malamai kuma sun faɗi wannan fatawa ne dogaro da dalilai na shari'a ba sun faɗa bane da molanta yace lima da min tajwidihi sallallahu alaihi wasallama ta'khir adh-dhuhr fi hali shiddat har saboda abin da zo na izini daga manzon Allah da ya halarta ai sallah ko a jinkirta sallar azhar saboda lokacin da aka samu tsananin zafin rana li'annal musalli law salla fi tilkal hal domin shi musulmi mai sallah in ba zai salla a wannan lokaci da rana take da tsananin zafi rubba ma zahaba khushu'uhu bi sabil harri wallahi akwai yiwan khushu'in sa ya kau saboda tsananin zafin zai zama kawai ana sallah ne hankalin shi na tunanin ya ga liman ya gama sallah kawai ma zai ba gurin zafi ya ishe shi wallahi yanzu ba tsananin zafi ba a masallaci kadai idan zafi yayi zafi sai ka ga nan yanzu idan kaddara ai ko yanzu ba wuta sai mun bude kofofi kuma sai ga muna kokari ne kawai mu ga maza mu ilar da sallah dan saboda iska ta samu shiga yawan mutane kawai yana kawo wannan su da ka ba za ka samu ba kuma wannan abin da gaske ne lokacin zafi muna dalibai a madina sai dai ɗalibi fa in kana so kai sallah cikin kwanciyar hankali to ka tafi masallacin juma'a da wuri idan ka yi latti ba ka samu cikin masallaci ba ka samu harabin masallaci daidai farin tiles din nan saboda shi a sai yana fitar da sanyi haka tiles din yake kuma duk duniya babu irin shi sai a Madina da maka kadai su ne a maka da Madina to in ya wuce wannan farin fa ayya to sunan ka sori <laughs> a lokacin zafi nike faɗa muku ya wuce tiles din nan ja da bakin nan da aka designing da shi ba za ka jikinka zai gaya maka sannan misalan da ke kun waje ma duk sai jikinka ya gaya maka so ina son ba ku wani labari da ni na gani ne ga nau ba wajiyo ba lokacin zahama irin wannan lokacin da aka yi aikin hajji aka kammala alhazai sun zo ziyara madina wanda ba su zo ba madina ta cika makin ni dai ba zan tuna me ya faru ba na zo masallaci latti kawai na yi latti ban ciki ba sama ba farin tare ma babu haraba can kan interlock a nan ne sallah sai yana tabbatar muku mu dai da muka yi sallah nan mun yi ta ne wannan ni ina wurin na zo da dadduma na dadduman ta dauki zafi wanda ke kusa da ni sun ajiye takalminsu akan dadduman sun taka takalminsu amma za ga ana left right ana ɗaga ƙafa ana ajiya saboda tsafin zafi kawai kafin a ce an idar da sallar juma'a sannan a goshi kuwa wannan ana ɗan ɗogalawa ne ana ɗagawa saboda ya riga ya duk da duma kaɗan da kasa ɗin wallahi ya riga da kira ce to kaga wannan shi abin da ake magana a kai na baka misali da can ne saboda wuri ne na sahara zaga in safin su yazo zaga ana tsanani sosai kamar yadda in lokacin sanyin su yazo zaga akwai tsanani sosai dan muna sa kaya shida a jikin mu lokacin sanyi da wando da riga ka mai ta da sanyi dan kai maganin sai amma duk da haka haka zaka kana jin sanyi kana abin sai ka shiga cikin class ne ma tunda akwai hita sai ka sai ka cire kaya ka sauyi a gani su yadda ka ga malam ya faɗi wannan maganar ya samo asali ne daga manzon Allah sallama limamai ya kamata su san wannan ba wai kawai daga kawai an lokaci ai mana sallah karfe da kawai a fito a sallah wanda ba zai iya fito idan yi lokaci ya canza ana tsananin zafi to sai a shawara da yan masallaci a sanar da su to ga yanayi yanzu Allah ya kai mu gaba sallar mu ta koma karfe kaza lokacin ranar ta dan sanyaya don kowa ya sani ko da an kira sallah za a kira ne dan a kan lokaci yayi amma ba za mu tada ba a jira sai wannan lokacin irin kawai amma kada ya zo da zakwaɗi da duka kai ustazu ne ka takura bayan Allah ba za a samu kushuyi ba shi yasa malai ce za a iya samu rashin kushuyi a cikin wannan tsananin zafin rana qala al-imam al-izz ibn abd salam fi qawaidihi izz ibn abd salam yana fada cikin littafin qawaid dinsa yace qad yuqaddimu ash-shari'u maslahatan rajiha ala maslahatin mujiba kunji addinin musulunci shine share wasu wurare yana fifita maslaha an gane ko wacce tafi zama ita ce tafi inganta sama da maslaha ta wajabcin wani abu gashi abin wajibi ne a zuwa sallah a kan lokaci ko amma maslaha da tafi zama mafi inganci saboda a samu wato natsuwar wajibin nan sai a matsar da shi ya koma sai rana ta yi sanyi sai ga an gama azahar ba daɗe ba kawai sannan al'asar lokacin ta ɗan sauƙi zafin amma ta ƙwallaro malam ka zo ka ga ka fito sai a hankali duk da dai mu yanzu in za mu kan adalci kusan wannan ƙudurin zai ɗan kawo a kanmu saboda masallaci yanzu ran kaga AC maka kuɗi ko akwai zan ga fanka ga kaza ga kaza amma in da yana cika har ka ga waje to ko dai ba a canza lokacin sallah ba to dole ne liman ya koma sallar shi na zafin ranar nan ta azhar ta koma yadda ka san magarba nan da nan kawai fur in kai wasa kafin ka gama alwala iman ya idan da sallah kawai don a sallamu bayan Allah kuma sallah ta yi saboda sauƙaƙawa zafi an fahimta ya ci gaba da cewa fa innal mashi ila al jama'ati fi shiddati al har domin tafiya zuwa sallar jami'i lokacin tsananin zafin rana to yushawwishu al khushu'a wallahi yana kawo tashwishi damuwa na rashin samun nutsuwa ba a samun kushuri a sallah allazi huwa afdal wanda kuma shi kushuri shi yafi falala ko ba ta bane awsafis salati haka ne afdalu awsafis salati ma'ana shi kushuri shine mafi cika mafi falalan sunfa ta sallah a ce akwai kushuri a cikin ta to sai ga an rasa shi saboda zafin قدم الخشوع على المبادرة التي لا تدانيه في الرتبة saboda ka sai shari'a ta fifita kushu'in nan da ake so a samu an gane ko sama da ainihin wato ai gaggawa dan aje kan wani matsayi wanda shi kushu'in yana masa shine ai sallah kan lokaci din saboda ka sai a ce gara a jira sai an samu kushu'in nan ba wai a ce ai sallah kan lokaci ba wa bi hadha al amara bil mashi ila al-jama'ati sakina da wannan ma'anan ne ma na samun natsuwa da kushu'i yasa shari'a ce umarni da cewa in za a je sallah a tafi cikin nasuwa kar ka je kana gudu ka shiga da sauri liman yi ruku kuma yi ka tashi kana saka ba za ka yi zikirin da ake yi ba na sami Allahu liman hamidu saboda kana ta numfashi ka yi gudu ya ce garin gudu ka cire takalmi za ka yi zamewa za ka yi faduwa za ka yi gocewa za ka yi kaza za ka yi kaza ka gani ka zo kila gudun ka ku biyu ne ko ku uku liman ya dauka abun gudu ne ya tashi ya tsere da gudu shi ma a gwarai da gaske za ku ya ruɗa mutane to kaga duk ba za ka samu kushe shi aka ce ka tafi a cikin natsuwa a cikin kwanciyar hankali walwaka da kamewa ma'a ma fihi min tafwikin nida duk da fa a cikin wannan natsuwar za ka tafi za ka yi sakaci kiran sallar da aka yi din baka amsa akan lokaci ba amma gwara ka zo don a samu wannan natsuwar aka ce a ah, wajen kana sauri ka amsa kiran sallah ka zo a akan lokaci in ba za ka samu natsuwa ba ka tafi hankali ibada ba haka ake yin ta ba ya ce da annahu inda zai yi sauri wurin tafiya masallaci da za a ba kushu uhu kushu in wuce ya zama babu kushu a ciki faqaddama ash-shar'u ri'ayata al-khushu 'ala al-mubadara sai shari'a ta fifita khushu'in nan da ake so akan saurin zuwa masallaci wa 'ala hakanan kuma aka ainihin wato fifita khushu'in dai har yanzu akan iqtida wato koyi da ainihin wasu abin da shari'a ta ce a yi da an kira sallah a tafi masallaci hakan duk da za ku gabawa yana nuna kai ta cika ka ki zuwa masallaci a kan lokaci ba ne. in dai ba ka komai ka tafi cikin natsuwa ka samu kushe wani ma za ka in yana da himma zai zo masallaci kafin ma ladan ya zo ya kira sallah wani kuma dan an kira ne zai taso wani zai bari ma sai ya ji an tada sannan ya tafi ya akwai irin wannan so Allah madaukakin sarki ya dasar da mu mala yace wa kadhalika tu'akhkharu salati bi kulli ma yushawwishu al-wujuh so ana jinkirta yin sallah akan dukkan wani abin da zai kawo ta tashwishi na rashin samun kushuyi a cikin ta Allah ya dace da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah a halin tafiya na za ku sallah Eh. Eh. <laughs> ya kyauta kawai dai a to yayi dai amma dai ba zan ce wai saboda ba a haka kuma an gaya wa liman ya zika wannan dai abin da shi ya yi ya ya kamata a gaya wa liman nan dan wannan ba daidai ne. sannan ku kuma da ku tsayin sallan kuna da imani ne dan sallar ta fada akan kwai ba ku da juma'a ma'ana juma'a ba wajibi akan ku bane ku matafiya ne

ba za ka jira ba gaskiya kawai dai ka tabbatar da kai kokari ke jami da kai da mataka ku jami da ya fi wancan sai dai ba za ka kai darajar da kai na masallaci ba kuma akwai zafin da gaske ne yau amma idan ka zo ka jinkirta kai kadai ba wanda ya tsaya ya san ya jinkirta an ka jewa za ka samu gujami da shi ba za ka samu kowa ba so sai ka tafi da lema ko kuma ka tsaku jami tare da hajja shi a tana bayan kana gefanka kana gefen damanka kai kana hagunta da dan baya ka dan baye na a kwarai da gaske dama mana Allah ya taimake mu na'am da gaske ne ya inganta hadisi lokacin da aka halicci wuta aka halicci aljanna Allah subhanahu wataala ya alƙawarin kowace sai ya cika ta za a cika aljanna tam Allah ya sa da mu za a cika ta za a cika wuta tam Allah ya sa ba da mu za a cika ta ba to idan ita aljanna aka sa 'yan aljanna don mun shiga ciki aljanna ba za ta cika ba har yanzu ma'ana ta mana yawa saboda girmanta da fadin ta ma yi makudin mutane yawa sai ya zama sai Allah ya halicci wasu halittu ya ciccike su a filayen aljanna da za a ciccike har ta cika nan amma ita kuwa wuta za ta cika fam tana neman ƙari ita bai ishe ta ba tana ta halmin mazid halmin mazid har sai Allah ya taka ta ma wannan abin da zai faru ne a ranar tashin alkiyama to siffar ta yanzu saboda karfin da take da shi da cin jikinta da take yi shine ta kai kuka wurin Allah da kasance Allah jikina na cin jikina mana ina kona kaina da kaina kawai saboda zafin ya yi bala'i zafi ya yi zafi wannan wutar da kake kallo da muke amfani da shi a duniya irin da volcano din nan to kashi ɗaya ne a cikin kashi saba'in na wutar lahira shi ma sai da aka wanke shi da ruwan teku har su aka rage mai zafi da haka ma ɗan adam ba zai iya amfani da shi ba to shi kashi volcano wa shi iya amfana da volcano kaga ba iya dan wannan wutar da kake kallo ba wuta bane wannan wutar da volcano da muke gani alaihi salawa ce da dan wuta zai fito a wuta ya shiga wannan wutan to da hankalinsa zai kwanta ya bacci kamar ya shiga yayi na shekara dubu eh wannan wutar da volcano to misali sai ta ce tana cin jikinta to sai Allah ya ba ta izinin ta yi numfashi so biyu tsananin fasa to shine tsananin zafi da annabi ya ce mafi tsananin zafin da kuke ji a lokacin zafi numfashin ta dai da in wuta sai numfashi ne haka lokacin tsananin sanyi shi ma kuka yi wannan tsananin sanyin kuka fada da ake ta jaura ta wuce kowa ne shi ma numfashin wutan jahannama ne domin daga cikin azaba ma na wuta akwai sanyi a azabtar da mutum da sanyi ya kake gani a saka mutum a cikin kankara a kulle shi misali haka wani zai dauka cewa ai a cikin daɗi ya shiga a to ba daɗi bane azaba akwai azaba na wuta da ake yi da kankara ita ce kuma azaba akwai aya da ke magana akan haka ko a cikin qur'ani akwai aya ta gudu amma dai almin dai nau'in azaba ne da wuta da sanyi duka azaba ne Allah ya tsare mu na'am cewa za ka yi lalura ne to suna da zafi saboda ai sahara ne za ka ji zafi ba makadan ba ta gane za ka ji zafi in ba ka samu sallah ba to sai dai fa ka samu inuwa in ba ka cikin masallaci ke in ba masallaci kake ba a ranar za ka sallah to za ka gane kusurarka in dai a lokacin zafi ne haka ne ka shi sa ma ni gaskiya yawanci in dai kana bakunta kawai ka san kawai ta faɗi a ka kawai kai zaman ka kai sallar ka a a hotel ya gani kai sallar ka a gida suna da zafi su ma dan na yi sallah din na ga yadda zafin su yake su ma har Saudiya haka suke duk wannan yankin Laraba haka suke da wannan zafin su Allah ya yafe mana za ka iya yin sujjada ka sa takalmi kai in bai dauka ba ko wani zani ko wani abu kai dai sa wani abin da zaka sa goshinka a kai ya halatta mun karanta nan a cikin asawul musallin so Allah baya takura mutum a ce kai abin da ba za ka iya ba Allah ya samu dace اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه amma يصفون وسلام على alal والحمد لله رب العالمين